yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba goma sha ɗaya ga watan Fabrairu a kan mitoci bakwai da ishirin da talatin Masu gabatar da shirin a yau. Jamila Kabiru Faigo. Da kuma Mahmud Lalo. Sai kuma ni Halima jimrau Yau, ɗan iya ya yi wani tunanin da ya kai shi ga ƙara fahimtar cewa bayan zaɓe fa akwai wata rayuwa kuma zaman tare a Najeriya ba makawa. Za ku ji labarin ɗan iya kamar yadda Isa Lawa Ikar ya saba ba mu shi cikin salon waƙen Hausa. Zauren matasa kuma ya yada zango abocin Yakubu, Abdulwahab Muhammad ya haɗa matasa maza da mata masu wakiltar ƙungiyoyi daban-daban. Suka tattauna a kan siyasa da demokuraɗiyya da kuma nauyin da ya rataya a wuyan matasa na saka ido kan 'yan siyasa. don su tilasta musu cika alkawuran da suka yi a yakin neman zaɓe. in an gama zaben yakan zama na basu biya mana bukatunmu ba sannan kuma mukan kare da rashin zaman lafiya da kiyayya tsakaninmu da juna abin yakan zama da tashin hankali kwarai da gaske. Kun san cewa masu saye ko kwata ko satar katin zaɓe aikin banza suke yi? Wanda aka sace ko aka kwace ko aka saya aka tafi da shi to zancen banza ne. To sai kuma filin dafe-dafe da Halima Abdullahi ke gabatarwa. To yau dai abin da na tanada a madafin nawa tuwon gero ne. Muna tahe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda 'yan siyasa ke amfani da addini da yare da kuma kabila suna gwara kan jama'a da zarar tambaran siyasa sun koka. Ku kasance tare da shirin yau da gobe domin ku ji duka wannan. Ashe dai rashin zirhin ilimi baya hana zirhin tunani? Don kuwa duk da gani-ganin da ake ma ɗan iya saboda bai ilimi ba, ya zamna ya yi wani tunanin da ya kai shi ga ƙara fahimtar cewa bayan zaɓe akwai wata rayuwa. kuma zaman tare a Najeriya ba makawa, saboda haka fahimtar juna da masalaha sun zama dole. Ga dai labarin ɗan iya kamar yadda Isa Lawal Ikara ya saba bamu shi a cikin salon waƙen Hausa. da yake ɗan iya gwani ne fagen zaman dandali da tattaunawa yasa da ganina ya ce ɗan uwa bana fa akwai kaukawa saboda tsakanin musulmi da kiristan ƙasar mu babu wata jituwa hakanan tuni dangantaka ta yi tsami tsakanin kudu da arewa yan siyasar ƙasar mu sun mai da matasan mu kamar wasu yan kokawa burinsu kullum kowane ɗan ƙasa ya koma bawa shi yasa kawai suke ta kiɗan kaɗa mu kamar wata garwa idan ka ce ya kamata a fahimci juna a zauna lafiya su ce da kai ɗan adawa ni ko kullum na zauna tunani nake cewa bayan zaɓe fa akwai wata rayuwa kaga kenan dole ne mu fahimci juna tun da dai zaman tare ba makawa na ce i dan iya kai ma kayi zurfin tunani ni ma matasan kasar mu na bani mamaki tintin tintini saboda kullun da su yan siyasa ke amfani ko dai su jefa musu bambancin addini ko kuma su sassaka bambance-bambancen kabila da na launi saboda su dai babban burin su kullun su kai ga wani tsani da za su tattakala su ɗare kokuwar gini ko wani tsauni idan ya so su sun tsira sai su bar mu cikin tsanani wani lokacin ma ka ga tsakanin mu har da zub da jini kaga ko wannan shi ke kawo mana matsala a kowane fanni dan iya ce eh gaskiya na ji daɗin wannan magana amma ta yaya sauran 'yan ƙasa za su amfana na ce to ai dan iya babban batun dai shine dole duk abin da za mu yi mu zauna idan muna da wata matsala sai mu tattauna a ƙarshe kowa ya kawo shawarar shi a auna saboda idan har muna son guje wa dukkan fituna tare da tabbatar da samar da zaman lumana to dole mu tsara zara zaren tsurku da tsananin tsana a maimakon haka ma kullum mu rinka riƙe wa juna amana ta hanyar gujewa 'yan siyasar da ke mana juyin waina dan iya ce to yanzu dai wannan tattaunawa ta mu ta sa na gane akwai rayuwa bayan zaɓe saboda haka babu dalilin barin alaƙa ta da sauran mabiya addinai ko ƙabilu ta caɓe a maimakon haka ma zan kyautata dangantakan mu ne tunda dai an ce da sabon gini gara yaɓe saboda kada ɗan zaman lafiyan da muke morewa ya sullube har ma ta kai ga gudun tsirar tsere wa tsaka tsamun tsumbula kuwar tsaron da muka tsinci kai a ciki ta rabka tuntuɓe. Soke tarkata yaran mu da makamai suna ta junan junansu. da alamar adalci to mai zai hana su cakuɗa To yau zauren matasa na Baucin Yakubu ne inda Abdulhar Muhammad ya zauna da wasu matasa maza da mata masu wakiltar kungiyoyi daban-daban. Sun kuma tattauna a kan siyasa da demokuraɗiyya da kuma nauyin da ya rataya a wuyan matasa na saka ido kan 'yan siyasa. Wato stilas ta musu cika alkawuran da suka yi a lokacin yakin neman zaɓe. Ga dai jagoran tattaunawar Abdulhab Muhammad da bayanin farko. To kafin dai mu ci gaba da wannan tattaunawa zan so kowanne ya gabatar da kanshi da kuma kungiyar da yake wakilta zan fara da malami na hannuna na dama oh, ni ne mai suna da mai haya gizo wanda aka sani da suna gizo ni ina wakiltar kungiyar krista ne don zaman salama da kuma ginuwa wato christian youth for peace and development initiative bauchi state chapter wanda muke da ofis a rafin zurfi kai eh, salamu alaikum Eh, ni ne mai suna barista emmanuel danjuma eh, lauya ne mai zaman kansa wanda yake bauchi sunana barista sadiq abubakar ilela ni ne president na arewa citizens action for change muna da ofisinmu a kaduna sai wannan malama mm, ni ce mai suna roslyn luka wanda nake wakiltan eh, wannan organization mai suna bauchi state youth advocacy on peace initiative wanda muka fito da shi yanzu kuma muna kan gani me za mu iya yi a kai Allah yarda da ke za mu buɗe wannan fili to gashi a shugabanni an zaɓe su domin su je su aiwatar da aiki ma su musamman ku matasa menene kuke gani ko kuma bukatanku ga su waɗannan mutane da aka zaɓe su a mazauninmu na matasa wayannan shugabanni wanda aka zaba kullum mukan fito ne a kullum mu zabe su saboda dole mu samu wakilai muna zama amma so da dama idan muka gama zabe za ga matasa mun fito ana ta tada hankali a wannan na son wannan fati wannan na son wannan fati daga baya dai duk in an gama zaben yakan zama na basu biya mana bukatun mu ba sannan kuma mukan kare da rashin zaman lafiya da kiyayya mu da juna abin yakan zama tashin hankali kurai da gaske wanda yanzu in ka duba irin zaman da muke yi gaskiya idan aka ce lokacin siyasa ya zo hakan na ga duka hankali ya tashi so abin da muke faɗa shine shugabanan nan su rika yin kokari suna yin adalci idan muka zabe su cikin matasan na akwai 'yan makaranta da yawa wanda an gama makaranta amma babu aiki kuma akan fito a zabe su amma tunaninmu shine idan suka hau wannan kujeru shine su dinga rage wanda graduate wanda suka yi makaranta sannan abu don sana'o'i wanda wanda ba su yi ba ma zai taimake su to amma da zaran sun hau sai mu ga ba sa mana wannan abu to wannan shine abin da ke a takaice yakan damu matasa da kuma rashin zaman lafiya to me barista zaka ce a dangane da wannan kalubale da ke damun su matasa da kuma burinku ga waɗanda yake aka zaba damuwanmu shine muna sha'awar a ce yau an samu najeriya na kwarai yadda kowa na da abin yi ba wanda yake tashi matashi ka gan shi a cikin damuwa ko kan mutum ya kai shekara arba'in amma bai da abin yi wannan shine babban matsalar mu so muna fatan dukkanin wanda ya shiga ofis tunda ba wani constituency da bata da wannan matsala din zai addressing wannan matsala din a daidai irin abin da zai iya tunda mutum na yin abin da zai iya ne so yanzu muna nan muna ta mobilizing tsakanin mu a cewar kowane matashi a kowane yanki yake in kana da sana'ar hannu a taimake ka mata na gida ma a basu dan jari ko da dan abubuwan sai da zobo kankara da sauransu matasa masu karatu a neman musu abubuwan yi tunda akwai guraren aikin nan ba babu bane so wannan da a takaice shine tsammanin mu eh, wannan shine matsayin insha Allah to lauya mai zaman kansa ta kake ganin su a wa'annan shugabanni za su yi ba ku dama ku taka rawa domin saboda wannan demokuraɗiyya tamu ta zamanto mai inganci. Eh, to ina ganin wannan tambayan zan biyo ta a hukunce ta abin da tsarin mulki na kasa ya faɗi kowane ɗan kasa yana da dama ya zaɓi ko kuma ya yi kowane kungiya da ya ga dama a kuma a kungiyar da ya ga dama ya yi ta zai yi ta doka ta ba shi dama wanda kuma yake so ya zaɓa zai zaba doka ta bashi dama amma kuma wanda aka zaɓe su zaɓa ɗan ƙasa zai zaɓe su ba lallai ba ne su yi adalci domin ana samun su da dama ba sa yin adalci ba sa yin abin da ya kamata su yi idan sun tafi sun tafi ba sa dawa su duba wa'innan wanda suka zaɓe su to a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa doka ta ba da dama ma kowane ɗan ƙasa wanda a mazaɓa su dawo da wanda suka zaɓa so ina gani idan su wanda suke zaɓe za su iya yin amfani da abin da dokan ƙasa ta baya su ina gani za a samu inganci a wurin wanda suke wakilta mu zan sa ke dawowa kanka domin saboda ka bamu bayani hanyar da za a bi wato a yi kiranye a dawo da shi kenan daga wannan kujera da ya je dale to uh, pastor ko evangelist gizo e, evangelist eh, to ai da ka zama to pastor nan gaba ma to mhm. pastor pastor shi da koyarwa to <laughs> to me za ka koyarwa 'yan najeriya a dangane da hanyar da za a bi wajen demokuraɗiyyar nan a tabbatar da cewar ku matasa yawa an dama da ku to ina tabbatar maka kasar don za ta zanna lafiya kuma za a dama da mu idan gwamnati ta goye baya kaga anan muna da 'yan majalisai muna da kansiloli muna da sanatoci da ake zaben su rashin ilimi ya sa ba mu san irin taimakon da ake basu domin su zo su taimaka wa mazaben su ba idan kungiyan jaridu yau za su rika za a ba su wannan daman da suke kira freedom of speech su bayyana irin kuɗin da ake ba mu wa'annan da ake zaben su ina tabbatar maka za a yi zaman salama domin dole ne 'yan wannan constituency din su masa ma shugaban nan da suka zaba ya zo ya kashe wannan kuɗin suna gari in ba haka ba ba shi ba wani zaben da za a sake masa a duniya domin yanzu ana zama namun gode ma Allah matasa sun fara wayewa amma kuma a shugabannin addinai da na kirista da na musulunci ana zargin ku da cewa kuna tallata wasu 'yan takara to a cikin goma ba a rasa ɗaya sannan kuma idan akwai ɗaya to akwai tara kafin ta cika goma to abin da nake gaya maka duk ko cikin gidanka akwai yaron da zaka samu ya lalace to ba zan ce maka an rasa wa'annan shugaba ne ba wanda su damuwansu domin kansu ne amma ina tabbatar maka mabiya sun san da wa'annan mutane to mabiyan nan ya kamata fa su tashi misali a fantin mu na krista in kana da wannan hali mabiyan nan za su iya sa a cire ka to mabiya in kana kuma kai limami na masallaci mabiyan nan ba su suka zabe ka zama limami ba in kana da wannan hali dole ne ya kamata su zanna su duba su gani matasa su tashi su ce ba su son wannan shugaba domin ga irin halayensa na tallatan mutum ba wai tallatan yadda za a ci gaba da zaman salama ba kamar mu yanzu abin da muke yi shine muna tallatan zaman lafiya a yi zaɓe lafiya kuma in aka tafi a zo a duba wa'annan matasa domin ina tabbatar maka kasar da bata kula da matasa ba to nan gaba za ta samu tashin hankali matasa su ne rayuwa daga farko har karshe tsofaffi ya kamata su je su huta yara kanana kuma ya kamata a masu koyarwa su samu ilimi su tashi to muna da rashin wa'annan abubuwa amma in allah ya yarda tunda muna kai za mu ci gaba da wayar da matasa misali kamar mu ma muna organizing workshop muna shiga kauyuka muna fahimtar da matasa domin zaman lafiya domin kuma sanin wato human right nasu in za su zaɓi mutum su tabbatar cewa in ka je me za ka mana a zanna a yi sharadi inda inda inda inda hali a yi rubutu me za ka mana in muka zabe ka to a haka ina gani nan gaba za a samu zaman lafiya domin wayewa na zuwa to a lauya yanzu ka soma bayani kan hanyar matakan da ya kamata za a bi idan dai har wanda yake aka zaben nan ba su yi abin da yake ake tsammanin da su ba to ko za ka mana bayanin matakan da yake za a bi a hukumance na wajen dawo da wannan wakilai sosai na farko rashin wakilci na gari idan aka samu wanda aka zaɓe shi baya da wakilci na gari su mutanen constituency din wannan mazaɓa wannan mazaɓa za su iya su buɗe wata takarda wanda za su nemi sa hannu mutane daga wannan mazaɓan wanda za su iya cewa su wa'innan nomba na mutane idan ya ya kai zuwa wani nomba kamar 60 people 60 eh, eh, mutane 60 eh. so za su ce wannan da suka zaɓe su ya mushi wakilci bai musu wakilci na gari ba sun bi mazaɓa mazaɓan sun karɓi wa'innan sa hannu ɗin mm, so suna faɗa cewa a dawo da shi wato idan aka bi wannan abu dokan ƙasa ta ba da wannan dama wannan mutum ya dawo in ya dawo kuma shi ya zamanto baya wakiltar su kenan ya zamanto baya wakiltar su wato su da dama akan samu cewa mutane da yawa ba su san cewa ba su san da wannan daman da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su ba so za ka samu da dama mutum ya tafi sai ya ga kamar cewa bayan da za a yi adawa da shi shi kuma baya waiwayan su aiki baya musu kuma rashin sani ne yawancin matasa ba su sani ba. kun san cewa masu saye ko kwata ko satar katin zaɓe aikin banza suke yi? Ku saurari bayani daga Alhaji Muhammadu Ɗamburan na cibiyar Rural Integrated Development Initiative mai fafutukar neman ci gaban al'ummomin yankunan karkara. Fahimta na da kuma fahimtar yanayin wannan na'urar da kayan aiki. wanda aka sace ko aka kwace ko aka saya aka tafi da shi to zancen banza ne wato tunanin irin magudi na baya da aka saba shi yasa suke kokarin yin wannan kamar wani lokaci da muka haɗu abuja wani jami'in zaɓe daga headquarters inec yana nuna mana kan cewa sun an samu wani ma wadda ya je yana buga wannan kati na jebu ya je yana rabawa mutane wadda sai suka zo ana mamaki an ce in za ka kashe wannan kuɗin da za ka buga wannan kati me zai hana ya je gefen bangaren mutanen shi da yake so su yi ya je ya tattaro su ya sa ko da ya dauki ɗawainiya ya matsa ya sa a yi musu rijistan su gaba daya ya kashe wannan kuɗin saboda wannan madadin ya ce ya yi abin da ba zai amfani ba wannan wauta ne a yanzu domin kati na yanzu ba kati da kuka sani na da ba ne kati ne wadda yana za a yi amfani da na'ura a tantance a tabbata kai da ka zo da shi ma naka ne tukuna kaga eh, bayan ga hotuna a kai in akwai abin da suke kira card reader wanda za a amfani da shi yanzu wani na'ura ne dan karami daga an sa shi in kati na jebu ne ma zai nuna wannan zai kokarin jefar da shi ba katin eh, na kirki ba ne sannan kuma in aka sa shi in kati ne mai kyau zai fito da hotuna da wasu lambobi wanda suke ɓoye a ciki in ya fito nan an sani cewa na farko kati ne mai kyau sannan kuma babban yatsan mutum za a nemi akwai inda za a sa shi ya manna kamar yadda ake dangwala inki a wani signature na dangwala hannu to zai manna hannun shi a wurin idan ba na shi bane wannan zai ce wannan ba hannun bane sai ki mu zama masu himma masu sadaukar masu son mu yi aikin da ya kamata ko daga kan ma'aikacin har da ainihin jami'an tsaro har ga ku al'umma gaba ɗaya mu tashi da kishin cewa muna son mu ga zaɓe mai kyau duk wannan an yi shi a ghana ba yau aka fara nan a ghana an yi shi wannan kati ɗin an gabatar da shi shi kuma ya suka amfani da shi suka zubar da waɗanda irin masu son magudi aka ɗabi zahirin zaɓe na gaskiya kamar in ya samu 80 bisa 100 ai yayi kyau ba za a ce dole ya samu 100 bisa 100 ba in an samu 90 bisa 100 yayi kyau in an samu 99 bisa 100 yayi kyau amma ice 100 bisa 100 duk wani abin da kai da kanka da kai shi ma baka samu 100 bisa 100 al'amuranka ba wannan na'ura kaga abu na farko shine da za a kawo wani irin salon shi ko da ba wancan na yi sosai ba a zo a fito da shi mu shiga cikin al'umma mu yi shi kowa don jama'a su fahimce shi da kyau ka tuna fa lokacin da ake rijista an samu matsaloli da yawa saboda wani lokaci ita eh, wannan laptop ko computer da ake aiki da shi kaga wani lokaci ya yanke ya bar aiki ko kuwa ya wani dalili daban ya faru sannan kuma a lokacin da ake rijista ana fa eh, wato tsara mishi lokuta da zai yi aiki lokacin da ake tsara mishi nan wani za a tsara mishi daga karfe 8 zuwa karfe 6 in shida ya yi to duk abin da kuka yi daga bayan ba zai karba ba ko ya karba zai zubar da sha gefe duk ana wannan hikima saboda a kare kare irin yawan eh, hikimomin magudi namu da ya riga ya yi mana kanta al'umma a yi iya kokari su yi kokari su je su karbi ainihin katunansu To shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ina maciya tuwon gero ga filin dafe-dafen da Halima Abdullahi ke gabatarwa. To yau dai abin da na tanada a madafin nawa tuwon gero ne. To uwar gida idan kika tashi da farko za ki sami ki ne ki bayar a sirfa. Idan aka sirfa shi shi dai wannan gero naki aka kawo sai ki jiƙa shi a ruwa bayan ya riga ya jiƙu ya kwan kashe gari za ki wanke shi ki bashi ya sha iska kada a bashi irin ya bushe din nan gaba ɗayan shi da ɗan sauran danshin salemarsa kaɗan za ki bayar a nuko miki idan kuma bayan an niƙa sai ki samu wannan gari naki ki tankaɗe shi bayan na tankaɗa gari na zan ɗora tukunya ta akan wuta uwar gida idan ma kin ga da hali zaki iya yin amfani da tukunyar ƙasa kamar yadda iyayenmu na da ke yi ita wannan tukunyar ƙasa da kuke ganinta tana da irin nata amfanin ita ma ya fi waɗannan tukwanen namu na ƙarfe na yanzu na zamani da muke amfani da su waɗanda garin ma juyawa da waye mukan hada duk da karafan muna cinyewa a cikin mu har yake haifar mana da wasu larurori to ita kuma tukunyar ƙasa wannan idan kika yi tuwon geranki a ciki ko tuwon dawa ya fi ƙanshi ya fi ba da ma'ana idan har kin ga kina da yin halin hakan to tanadi tukunyar ƙasa dama nan kin riga kin dora ruwanki bayan ruwa ya tafasa kin riga dama kin jefa yan kanwa a ciki sai ki talga shi kuma talge wani abu ne da ake yin sa gari ne zaki nema ki zuba a cikin wani mazubi ki zuba masa ruwa ki juya ki juya ki juya idan ya haɗu sai ki juye a cikin wannan tukunya taki bayan ya tafarfasa ya tafarfasa ya tafarfasa ya tafarfasa kin ji cewar wannan talge naki ya dahu sosai yadda ya kamata sai kuma ki kawo wannan gari naki ki tuka tuwanki da shi idan kika tuka shi ma za ki rufe idan kika rufe bayan ya turara kika tabbatar da tuwanki ya dahu shi ke dan sai ki nemi mazabin da kike bukata sai ki juye a ciki walau aku shine ko kuma irin filasan nan da muke da suna zamani masu rike zafi idan kika tashi shi wannan tuwon gero naki zaki iya amfani da miyar kuka ko kubewa. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda 'yan siyasa ke amfani da addini da yare da kuma kabila suna gwara kan jama'a da zara an kada tambaran siyasa. To bari mu fara da sakon sha'abu Idris kofar fada Bulangu wanda ya ce hakika 'yan siyasa na amfani da addini ko yare wajen cimma burinsu na siyasa. sautari za ka ga irin waɗannan 'yan siyasa a wurin yakin neman zaɓe za su fito su nuna muku kamar su Allah ne su rika jawo hankalin jama'a wajen yin wa'azi ko kuma su rika yin amfani da malamai wajen cimma burinsu to da wannan nake kira ga 'yan uwana matasa da su daina yadda 'yan siyasa na canja musu ra'ayi ta fuskar addini da kuma yare sai kuma muhammad bello ya ce 'yan siyasa na amfani da addini da ƙabilanci don cimma burinsu Wannan na faruwa ne saboda fahimtar da suka yi cewa 'yan Najeriya na kishin ƙasarsu kuma suna girmama yarensu. To sai saƙon Mansur mai fada wanda ce a gaskiya 'yan siyasa sun ƙware wajen gwara kawunan jama'a ta hanyar cusa musu ƙabilanci ko addini. Hatta yin abokin hamayyarsu addinin shi ko ƙabilar shi ba su da tasiri a ɓangaren siyasa. Sai Ibrahim Shehu Yuguda ya ce, mu ma matasa muna da namu laifi. daga an zo an baiwa matashi dan wani kuɗin da bai taka kara ya karya ba sai ka ga ya zo ya zama karen farauta wanda ya kamata a ce mun daina wannan abu to shi kuwa ahmed inda gasho cewa rashin kishin ƙasa da al'umma ne yake sa wasu ɓatagarin 'yan siyasa a najeriya ke yin amfani da addini da ƙabilanci da ɓangaranci da kuma nuna bambancin kai musulmi ne ni kuma kirista ne kai ɗan arewa ne ni kuma ɗan kudanci ne a irin siyasar mu ta najeriya to don haka sai mu ce allah ya kyauta sai suleiman aliyu ya ce hakika azzaluman shugabanni suna amfani da wannan damar wajen rarraba kawunan 'yan ƙasa saboda biyan buƙatarsu allah ya ba mu shugabanni nagari amin jahilci ne da talauci yake kawo mu bi yadda suke so kuma sun fahimci haka shi sa suke mana mulkin 'yan jari hujja amma yanzu mun waye wannan saƙon ya fito ne daga abdulrashid idris Shi kuwa Tahiru Hashimu ya ce, ‘yan siyasar da suke ganin ba su da farin jini a wurin jama'a su ne ke fakewa da addini da kuma kabilarsu wajen amfani da kuɗi domin raba kawunan jama'a saboda neman cimma burinsu na siyasa. To da ƙarshe sai saƙon Usman Shitu Mahuta. wanda ya ce a ra'ayin ba kome yake sanya wasu 'yan siyasa ke amfani da matasa suna gwara kawunansu ba illa kawai sai domin cimma wata manufa irin ta siyasa matasa ya kamata mu sani cewa mu ne manyan gobe mu daina bari wasu baragurbin 'yan siyasa na amfani da mu suna gwara kawunanmu akan abin da bai taka kara ya karya ba tabbas a fili take cewa fatara da talauci da rashin aikin yi da uwa uba duhu jahilci da shugabanninmu suka kakaba mana karfi da yaji shine umul haba'isin da ya sanya matasa suna bari wasu 'yan siyasa na gwara kawunansu tare da shiga bangar siyasa ta a mutu ko airai gwara kan matasa da wasu 'yan siyasa ke yi da nufin cin mutunci ko cin zarafin wani wanda ba sa ga maciji da juna ta hanyar amfani da kabilanci ko addini ko kuma jam'iyyar siyasa kan iya janyo mummunar illa ga ita kanta demokuraɗiyya da ake takama da ita mafita a nan shine matasa mu tashi mu nemi ilimi sannan mu kuma kama sana'a ko mu kankantatta domin dogaro da kai idan babu aikin gwamnati domin masu iya magana na cewa gyara kayanka baya taɓa zamowa sauke mu raba kukan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa Jamila na ga kowace rana daga ƙarshe akwai tambayar da ake yi wa masu saurari ko mai mecece tambayar mu ta yau? Haka ne Mahmud, da tambayar mu ta yau ita ce, ta yaya likitoci za su iya taimakawa yara da matasa da ma duka mutanen da ke cikin ɗimuwa da kiɗima sanadiyar kashe-kashe da sauran abubuwan keta da azabtarwa da suka gani da idanunsu. Tarka mm, lallai akwai ɗimuwa da kiɗima har ma da taɓin hankali wani lokaci. Kwarai da gaske. Mm, kenan ta yaya likitoci za su iya taimakawa irin waɗanda ke cikin wannan hali. Domin a tsamo su daga cikin wannan halin da suka tsinci kansu a ciki ba. Mm, to muna jiran amsoshinku. To baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun amfana sai kuma gobe Alhamis da izinin Allah ku sake jinmu da wani shirin yau da gobe akan kiwon lahiya yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. da mahmud lalu da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin ya ba da umarni ta farra girma ta farra da kuma injiniyan mu mr kate ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata This program has come to you from the Voice of America, Washington.